بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد ينقوى ما صوبي بيمو a wannan shirinmu na mu koyi tajwidi mu koyi yaya ake karatun alkur'ani kama anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala ina mana sallamar addinin musulunci wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau darasinmu na hamsin da tara kuma muna magana akan al'idiram eh, labin nisbati nuni sakina wa tanwin Ah, muna magana bin nisbati li baqiyatil huruf amma banda huruful maddi al-thalatha da mun yi magana a baya yau darasinmu za mu yi magana akan al-idigam al-mutamasilaini kabir ah, duk darussan da muka yi a baya mun yi magana ne akan al-idigam al-mutamasilaini sagir shi idigam al-mutamasilaini Eh, sagir eh, mun ji yadda yake ne za a samu eh, harful awwal ya zama sakin ne harful awwal ya zama sakin amma harful sani harful sani ya zama mutaharrik هذا هو الإدغام المتماثلين صغير واليوم إن شاء الله سنتحدث عن الإدغام المتماثلين كبير يوكم ذامي مغانا إدغام متماثلين كبير إذا ما هو الإدغام المتماثلين كبير الإدغام المتماثلين كبير هو أن يكون الحرفان متحركين أه؟ هذا هو التعريف wannan shine ta'arifi ma'ana kenan na al-idgham al-mutamathilaini kafir huwa an yakuna al harfan mutaharrikain bambancin sa da al-idgham al-mutamathilaini sagir shi harful awwal sakin alharful sani mutaharrik wannan kuma alharfa ne jami'an mutaharrikai ne dukkansu suna da in an ce harfin mutaharrik ne harafin da yake da wasali a kansa fataha ne kasra ne dhamma ne ya zama mutaharrik idan kullum harfin sakin ne harafi ɗaurarre wanda baya aiki an ɗaure shi kenan yanzu mun fahimci alfarko baina al'idigam almutamathilaini sagir asabik wa haza almutamathilaini kabir huwa wannan harufa guda biyu dukansu masu wasali ne wannan kuma harafi na farko ɗaurarre harafi na biyu mai wasali ne haza huwa ala sabili misal. طيب ba za mu yi dogon ta'arifi ba akan sana al-idigam al-mutamathilaini kabir ce huwa an yakuna al mutaharrikaini wannan ta'arifin kasir eh, wannan ta'arifi mun yi shi da ɗan kankanin ta'arifi don ya zama cikin sauki to za mu zo da misali eh, al'idigam al'mutamasilai ne sagir mun zo da misalai kuma cikin misalan mun kawo su da yawa a baya bari mu sake ba da guda ɗaya cikin wannan misali da muka ce fala yusrif fi alƙatl fala yusrif sakin fi mutaharrik ɗaurarre mai wasali tunda mun ce idigamul mutamasilai ne shine an yakuna sagir an yakuna harful awwal sakin wasani mutaharrik mun goge sakinin mutaharrikin mu mun goge shi sai muka masa me shadda wa naqulu fala yusrif fil qatl fala yusrif fil qatl idan as-sakin mun cire shi gaba daya أدخلنا الألفاء الأو الأولى في ألفاء الثانية فصارتا حرفا واحدا مشددا mun shigar da fa'un ta farko ɗaulariya cikin fa'un ta biyu mai kasara sai muka mai da shi fa'un guda ɗaya mai shadda lokacin da harshe zai faɗe shi zai faɗe shi shi ɗaya to wannan mun gane shi kenan أما الإدغام المتماثلين إيه؟ كبير مثالي wannan ألم تر كيف mutaharrik fa mutaharrik idan gafa'un gafa'un dukansu mun ce an yakuna alharfani mutaharrikai ne da haka wannan fa'un din mutaharrika ce wannan fa'un ɗin shi ma mutaharrika ce da haka wannan sunansa al-idigam al-mutamathilaini kabir sai mu ce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 وهذه الفاء وهذه الفاء حكمهما الإظهار عند جميع القراء ما عدا السوسي ما عدا السوسي duk ƙura'un duniya suna yi wannan wajen izhar banda imamu susi kenan imamu susi lahu al-idigam huna wa yaqulu بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لكن هذا وجهي أكو ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك توسط ثم الطول ألم تر كيف فعل ربك هو له الإدغام ولكن بقية القراء صنع الإظهار to ganin lokacin da aka ɗiba shirin ya riga ya zo in Allah ya da darasinmu na gaba za mu zo mu ci gaba da bayani akan al'idigan mutamasilaini kabir wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa